الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا ذو الجلال والإكرام على ما أكملت فرانا من الدين الإسلام ونصلي ونسلم على حبيبك محمد المحبوس بالهدى والحكمة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يعاني muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala الواحد القهار الله الذي يفعل wa يشاء ويفعل ما يريد وهو على كل شيء قدير da ya ba mu dama ci gaba da wannan karatu a wannan lokaci na musamman wannan masallaci namu na dp 21 bayan fidar secretariat tare da fatan abun da za mu karanta wanda yake daidai allah ya ba mu ladansa wanda kuma aka karanta akwai kwakwarai a ciki to haza mina shaitan daga shaitan ne allah ubangiji ya gafarta mana allah ya dubi kyawawan niyoyin mu biya mana dukkan bukatunmu na alheri mutum ne kuma ɗalibi ɗan makaranta amma abin da yake yawan damunsa kokonto yawan kokonto yana damunsa da mantuwa a kan lamura wato kokonton nan takan shiga cikin ibadansa to annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ce yawancin shi wannan kokonton abin da ya kamata ka yi bayan yawaita komai za ka yi ka yi ka fara da sunan Allah ka yi isti'aza ka kori ka kori shaidan kan duk abin da za ka fara ka yi bismillah uzu billahi min shekara rajim to in ka zo a sallah ko a arwala duk shaidan ya zo maka misalin ko za ka yi arwala har sai ka zo ka wanke fuska sai ya zo ta hanyar fada ka kurkura baki kuwa sai a baka a cikin dama sai da mutu kuma ya sace dawowa in ka je kana wanke kafa sai ya tuno maka ci an yi kayan shafa ke ma wani kuwa zai ka maka wannan idan kana sallah ne in ka zauna da ka'a in kai su jera da daya ka dawo ka zauna da biyu wani lokacin sai ya bijiro maka to yanzu wannan sujada nan na ɗaya ne ma ko na biyu ne ina haka wani na biyu ba ko ban yi bane wani lokaci har kara cikin karatun sura ma sai ya bijiro maka a ayyan haka wani ta Hama hamago a sallar nan ko kuma kana cikin sallar sai ka ji kamar ya sai ka ci a ko wannan na ci ciki na ko wala ba ya kai wannan ba ni ma da wala ba duk waɗannan ababa suna faruwa da mutane to wani sai shi ake cewa wanda ko kwanto ta aure shi na farko duk iske ne kawai ka iske azari roƙon allah abin nan sannan sai kullum ka ɗauka abin da ya zo maka ɗin ka ɗauka kawai kayi don haka ya shirya ɗaya jirwa ce ka yi isu na mai billahi sai ka ɗauka kawai kayi abin magana wuce ga ɗaya kenan in ya zamanto maka magana ragewa ne sai ka kaddara ka rage shi na a tafi sai kana ganin cewa hanya na raka a eh, wannan raka'an nan kuwa na yi shi da biyu ko waye bane na ɗaya ne ka ɗauka ɗaya ne sai ka tafi sai dai in ya zamanto haka ya maka yawa to kullum in yi ba maka ka shari shi in yi zo maka cewa na yi ɗaya ne kuma biyu share shi kyau ka ci gaba da sallanka to haka ake yi in ba kana buɗa musu ido ba ta wannan bangaren sai ya kama maka matsala sosai sosai wani lokaci za ga mutum ya fara alwala har ya zo wanke kawa sai sake jefa da ruwa ya bata da jebu ruwan nan akwai matsala ce na gara ruwa akwai matsala to duk kai wannan aiki ne din da shirar ina ba ta kun fahimta irin su za ka samu alwala kawai sai sun samu wajen rinci wajen nawa suna alwala ko ko mutum masu eh, wanda abin ta shafe su ka je fa misali jarraba ta kama ka ka je har kayan wanka ka zo kana sallah sai ke sallah assalamu alaikum ina tsammani ba wankan nan dama wanke mai shi ba ko wankan mai ruwa <laughs> sai ka fita ulumin ka je ka sake dibar ruwa sai za ka yi wanka to shi ne waɗanda a kokonto yake a wurinsu irin wannan kullum ka yi yaƙi da shida a kan kokonton har ka samu sabibi ka rinka dizga shi kamar da annabi ya koya mana ya ce wa mutum shaidan zai so ga mutum ya riga jamfa ka fara tusa ba ba waɗannan makana ne ya kare annabi sai mutum ce bari fita ina da ce kai bari ga muku duk wanda ya ji kamar alama ya ji wani tusa ya share shaidan in kawai ya ci gaba babu wani tusan da ya yi sai ce kawai sai dai idan har ka ji wari ka ji kamar arabu cikin ka ya motsa kuma ka ji wari ko ka ji ƙara to ɗayan biyu in ba ka ji fashari shi ka ci gaba da ibadanka to wannan shi shine ainihin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabi yadda za mu warware wannan matsala din to mutum zai sha maki abinda muka karanta din nan za ku gani ya kamata ya zama to mana aya jama'a su gane cewa lallai matsala na alƙibla wajibi ne abu ne mai muhimmanci alƙibla ka san ina ne alƙibla yake wajibi ne ko yana da muhimmanci sosai shi ne Allah yake cewa min haisu haram to tun da an riga an warware matsala wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu wurin da zai fuskanta kawai shine masjidin a kaba kenan to shi na kace to min haisu kharajta duk inda ka fita za ka tafi to ka walle waje haka shatran masjidin ha ka mai da fuskanka kana fuskantar masallaci mai alfama shine ainihin masallacin kaba kuma na gaya muku na sake maimaitawa kullum malamai suka ce a taharar ka kibla wajibi kai kirda don ina ne alƙula yake wajibi ne a gare ka ta ka zo kai sallah ba san ina alƙula yake ba to zo ka yi kwatance ma kanka dole ka yi bincike ka tambaya in akwai mutane ko da an layi in da ka gana gudu za su cutar da kai ba har ne kan kamar irin an yawon mutanen mu na lagos yanzu akwai lokacin da mun tafi abuja ne muna dawowa akwai wani irin gadin din nan ai wannan irin gadin da aka a wuri wanda aka sa na hutawa ko wani kowa ko kowa ke zai iya huta wuri ko kai wa ma ka zo ka irin ayi gadin a sa benci a ciki a sa ka ba a sa ka ba to dai wajen muna gudun sai mota mu ta lalace sai wani direba mai zai yana sallah bayan ya gama sallah kawai sai wani musa ne shi wani wannan wuri ba an yi ne don hutawa ba a yi don sallah ba wanda ka ka yi irin fitina ba mutane suna zama su suna addinin su ba ruwanka kada na kana shiga harkar su yanzu in ka tsaya a wurin ka tsaya kai ta addu'an ka kana cewa kana kiran sunan Jesus kana kiran kaza kana roƙon Allah kana addu'an ka wa zai ce maka wani abu wato a huta amma kar a yi ibada wannan ma ya bada hankali a cikin lamarin nan ka gani kai da ya zo zauna a wajen ko ma ma in yi zauna amma wai kar in wani abu na ibada me ya dame ka ibadar nawa haka irin wannan kaɗan sai ka ga ya ignitin sai ga ya matsala program mai yawa shi ne da yanzu suna yi yanzu zaka masa tsawa na ce kai na kike nufi wannan wurin an yi ne an ce kuna da kai aka rubuta aka rubuta cewa kar a yi sallah nan ko kai in za ka yi azan ka bude babul naka karanta wa ake karkai a wannan wurin an yi ne ka gwamnati ne ba sai saboda abuja wanda wannan yana huta mai bai sallah ba ya ka da duk na sallah ka masa ba wajen sallah ba kun zo ku saboda haka ina ke ce to inda duk kuke ku musulmi ku yi sallah mu dama ƙa'idar mu kenan annabi yake cewa an sanya mun ƙasa gaba ɗaya ƙasa wadda al'umman baya can kafin su zo ba da mun kai sallah sai a masallaci duk inda kake ba za ka yi sallah a gona ba ba za dole kawai sai a cikin masallaci kake sallah amma mu an kyautata mana an sauƙaƙa mana an ce mana ƙasar gaba ɗaya wurin bauta ne duk inda kake ka yi sallah a gonarka a wurin hutawa a hotel a yi ko ina kai sallah ka tuna Allah wannan haka mu aka samu aka sanya mana shi to shi ne aka ce amma inda aka yi sallah nan dukkan alƙibla wajibi ne kar ka yi kuskura ka in ba da kuskure ba ka yi wasa a wajen barin alƙibla to annabi ke aka ce masa duk inda yake fuskanta ko yace wa min haisu harat ba wa min haisu harat fa wani waje haka shatar al haram duk inda ka fita ka juyar da fuskanka kana fuskantar al haram wato kaaba wa haisu ma kuntum kuma musulmi waɗanda ka yi imani haisu ma kuntum duk inda koke fa wallu Hmm? ok wanda wanda haƙƙo mai rabbika wannan fuskantar alƙibla ku karbi ka kalli din nan wannan shine abu na ibada na gaskiya daga ubangijinka ka bar maganar yahudu da nasara da suke wani sauke-sauke wa mallahu bi ghafilin amma ta amuri Allah ya zanto abu mara kalila da abin da suke aikatawa duk abin da suke aikatawa Allah ya sani أكتب من حيث خرجت بإنك في فولي وجهها وزحك شكرا مسجد الحرام وما إذا فسكنت كما فسكنت الحرام ونم مثلا سيمي الحرام وحيث ما كنتم هو مسلمين بل إن دكم كفتا أي بيني فولي وجهكم جد فولي وجهكم شكركم duk inda kuka fita kuke ku mai da fiskan ku kuna fuskantar alƙilla Ya Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja saboda kar yahudu da nasara su samu wani abin cewa a gare ku cewa ba ku da alƙilla ba ku fuskantar kaba kuna kuna sallah ko ta ina saboda ka ku tabbatar da kun fuskanci kun fuskanci abin nan alƙiblan ku shine kaba illal ladina sallamu minhum waɗanda suka zalunci kawunansu a ciki yahudu da nasara suka ƙi min gaskiya suka ƙimin addininsu suka ƙirƙiro waɗansu ababa da ba fala ta hashau ku kar ku ji tsoronsu wa hashau ne ku ji tsoron ji Allah idan kuka ji tsorona kuma wani kutin ma ni'imati alaikum zan cika ni'imomi na a gare ku da muku alƙawarinsu wani Allah kun ta hata kuma lallai ne za ku shiri za ku za ku samu shiriwa idan kun kabe ainihin abin da muka gaya muku ɗin umarnin da maka ba ku dole ku bi shi to sai kuma ne kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina يتلو عليكم آياتنا ويزكي يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون to kaga da ba rawa a wancan ayan da ka karanta akan maganar gida akwai hadisi wanda abdullahi bin umar ya ruwaito kala ya ce bainan nasa bi kuba mutane wani lokaci suna zaune a cikin kuba masallacin kuba suna zaune suna sallah fi salatin subuhi a sallar asuba in ja akun ati sai wani mutum ya zo muku wani mutum faƙada shi ya zauna a gari ya zo cikin garin makka a garin madina to kuma da ya zo rubba ma sallar isha na a rasu ya yi sallar isha kenan tare da annabi to da ya zo kuma ya zo garin garin ya zo ba sai ya samu a cikin masallaci ana sallar إذ جاءهم آتف قال illa الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليهم ليلة Qur'an ubangiji ya sauko muku a cikin alkur'ani kad an akad amara an yastakbir al-ka'aba Allah ya kuma cewa ku da ku fuskanci ka'aba fastakbiruha ku fuskance ta a sai suka fuskance ta wa kana wujuhum ila shami da suna fuskantar sham ne domin sham din daga can shine daidai wanda zai je ga masjidul aqsa to wannan kenan akwai kuma wanda aka zo aka samu wannan yanzu cikin masallacin shi suna sallah a cikin masajidin masallaci a nan dai duka a kubatin suna kallon sham wato baitul muqaddas sun yi ruku'u sai aka ce musu sai mutum ya ce a ah, jiya annabi ya yi bayani cewa a fuskanci alkibla a kaba kenan sai suka yi riba suka juya kenan in kana sallah sai wani ya zo yake ce maka malam alƙiblan ba daidai ba ne hanyar da kuma ka canja ya kuma ce maka ka yi dama ɗan ka yi dama shi kenan sai ka ɗan juya sai ka yi dama abin da ake yi kenan in kuma yace kafar ka bar alƙiblan gaba ɗaya ne in wanda juyawan zai kai har kai wani dogon abin nan to sai ka sake ka ɗauka da farko ma ba haka ba don aikin da za ka ɗan yi ka ɗan juya ka koma ka bi alƙibla da daidai ne in ka yi kuma sallah ba zai da alƙiblan ba a rashin sani in kuma kana gama aka ce maka ai ga ainihin alƙibla to sai ka sake in kuma ya riga ya wuce lokaci abin nan aka gaya maka to shi kenan ba za ka rama ba kun gane ko to shi ne aka ce abin nan allah subhanahu wa ta'ala wannan aya kuma da malam ya ja ya ce kama arsalna fiko rasula kamar yadda muka aiko da manzanni manzo a cikinku minkum a cikinku ya tulu alaikum ayatina yana karantar da ku ayoyinmu wa yana tsarkaka ku rasa ku da yake yi shine yana sa ku yi abu hawa ba masu kyau kuma in kuka yi kuka yi najasa ku yi tsarki wato kukan zamanto yana mai da ku hanya wanda yake mai tsarki wanda yake daidai allimukum kitaba yana karantar da ku alqur'ani wani hikimatan da kuma hikimomi na abin da ke cikin alqur'ani da kuma na zamantakewa yau da gobe ana karban ɗabi'u kyawawa a gun manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ga nan ma yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana karantar muku ababen da da ba ku san su ba kamar labaran annabawa da suka gabata yanzu kana zaune a nan sai ka ba da labarin annabi yusuf gaba daya kaga manzo ne ka maka a cikin alkur'ani kana zaune ka ba da labarin abin nan solomon suleiman kenan ko ko shekarun jiya a ofina muna hira da wani kirista da na dinka kawo musu labari ina ba shi labarin annabawa da sauransu ina kwatanta masa shi da sai tsaye ce to wai ina ne na san wannan ka ji abin abin mamaki wai kuma ana kan ina na san wannan ni da nake da qur'ani kuma qur'an da ni ya san wannan komai na nan a cikin alqur'ani labaran duk abin da yake a cikin littafansu na labaran annabawan farko da halin da suka kasance da kowai da komai da komai Allah suna da shi sun sani to saboda haka annabi ne alamun cewa annabi manzo ne kenan wannan yana daya daga tabbatar da tabbatar da annabcin muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallam ya yake ba da labarin wadancan al'ummomi tun can na can can farko ko bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan ma kawai ta isa hujja ga wanda bai musulunta bai musulunta in Allah ya gada maya ya shirya da shi mun fahimta to shine Allah ke cewa menene فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله تفذكروني ويوي تتناني zikirin Allah ka tuna Allah a cikin zikiri da kalma ila ilaha illallah su mala'iku kullum suna cikin tuna Allah ne suna zikiri suna tasbihi musulmi na kwanan shi za ka same shi na yawan zikiri yana yawan tasbihi amma ka sani duk abin da za yi don ka samu mahaukacin lada tare lada mai yawa sai iblis ya kawo maka matsala a kai yanzu in sun yi fari da ake yi salatin annabi da ake yi tun tun tun tun shekara dubu da suka wuce dubbai annabi ya bayyana mana falalan fara ya bayyana mana falalan salatu gare shi wani ya zuhun annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa zan sanya duka watan zikiri na salati na kawai rabin za ai kwata one force ɗaya bisa gudu na kawai rika salati wa annabi maka salati ne wato in yi ka kaza in yi haidala kaza in zo in in yi salati in yi salati kuma gare ka zuwa ta sai annabi ce to ya ba da mu yayi kyau da ma ka ƙara da yayi je to shikenan zan sa rabi rabin zikirin da zan zawo in yi duka salati ne zan yi a gare ka annabi ce ah, a yayi kyau da ma ka ƙara da yayi yace a ah, to shi ke zan zauna gaba ɗaya zikirin da zan yi kawai salati ne gare ka sai annabi ya ce ya fi ka hamba duk wani abun da ya dame ka kuma Allah zai warware maka haka to duk waɗannan falalan annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wanda ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim wallahi in ka ji irin ladan da an za a ba mu wannan mutum mai wannan abu abin zai ba baka mamaki ladan wanda ya kyanta bayi kaza ladan wanda ran tashin alkiyama ba wanda zai zo da mai tarin lada a mizaninsa sai kamar sai dai wanda ya faɗa irin nasa ga ladan gaba ɗayansu suna nan kacce-kacce duka annabi ya bayani to yasa in kai za ka yi zikirin ko za ka yi tasbihin ba za ka yi kamar yadda annabi ya ce a yi ba sai ka je ka ta'allaka cewa za ka yi zikiri ne kamar yadda ya zo a ɓangaren tsarinka sun dai san tsarin da muke ribi. yadda aka kamo ku shi za ku yi sai kuma ku ce kuna yin wannan zikiri ne saboda hanyar wani tafarkin wani to shi kuma tafarkin waye bi yake yi me zai hana gaba ɗaya in za ka yi zikiri duk ka samu lada ladan nan duk wanda yake maka babu lada a cikin zikiri ya yi kuskure ya ma kafir ya za ma kafirce da abinda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace ce yace annabi ce in gaya muku abinda ya fi muku lada da ku ɗauki ta ku je jihadi kuna ana karan ku kuna kaga kan mutane to duk fa an ce fa waɗanda suka mutu a gun jihadi sun mutu yan aljanna ne Allah yana ta magana a cikin alƙur'ani za ku mutu sabilillah ku yi abin nan kuma wala ta ku ne wannan ayan da ke ba muwatan bal ahaya fa yi farko ayan da nufi kar ku ce waɗannan da an ka kashe su abun yaƙi kar ku ce musu amwatan yawwa ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون waɗanda an ka kashe su a gun yaki kan ku ce musu matattu an kashe su a haya'a rayayyu ne suna nan a wajen suna jin wani daɗi na musamman walakin ku da kuke zaune a cikin gidan duniya la ta shi'urun ba ku san da haka ba to fa duk wannan falala da ake ba jihadi an ce ba wannan shi a gun jihadi a cikin ana yaki ana abin nan bai bukatan ku sai wajen masa wani Allah bai bukatan ma ku sa masa wani da kafanin babu duk kusa sa shi kan wani ba ka dan aljanna ne wannan abubu wanga a yi zaraci a yi sallah a yi kazarar da yawanci ana yi ne saboda a nemi maka gafara da abun Allah don ta samu ka shiga aljanna to amma wannan nasu gaba daya ya aure abin ya wuce wajen to wai duk wannan aikin sanda annabi yake cewa wallahi in gaya muku abin da za ku yi ku samu lada da yake wa'annan ma ya ce ku yawanta zikiri zikirin ku yawanta zikiri ku saboda haka zikirin Allah ba abin wasa ba ne sai dai ka yi kamar yadda annabin ya ce ba kamar yadda wani ya faɗa ba wanda ya baka ka'ida ya ce maka wani gashi yadda za ka yi ka yi to wani ne mai ne in dai ka yi ya fi maka aiki in kana ganin kima kan na manzo da darajar manzo ka dauki naki mana sai dai in kana cewa shi wanda zaka dauki nashi da ya tsarin ya gidan manzo daraja shi ya fi manzo Allah daraja to shine amma kai ba wanda zai kwalle min zuki dole sai a yi shi yawan ya alheri ne ta yake nan kuma fazkuruni yana nufin har yanzu ko an bace ni ku rika tunani ai duk ɗaya ne ka rika tuna Allah duk inda kake in kana ka tabbata in kana da cikin matsala kana ne ka tuna cewa babu wanda zai yaya maka wannan matsala in ba Allah ba to shi kuma in kana tuna Allah in in ka san wannan wani abin da mutane yawanci suke fadarsa cikin damuwa ba su sani ba idan ka san haka to kana tuna Allah kuma matsala in kake hanganta tun can lokacin mai nisa ka fara tuna Allah kana roƙon Allah ubangiji Allah ka yayi mu abokan yi kar wannan abu ya zo ya same misali irin kidnapping da ake ta yi fashi da makami da ake yawan yi da makamancinsu sai ka zauna kullum kai aikin ka in ka zauna sai ka yi ka yi ibn ka ka tuba Allah kace ubangiji na tambata wannan fashi da makami ba mai ba mai tsari mutum ba Allah Allah ka tsari. kilimajin Allah na tsayin da kilimajin duk waɗannan awawan ka rika ta addu'a kai tun lokacin bai zo ba to ina gaya muku a tsarin musulunci annabi yake cewa addu'an da za ka yi da lokacin kana zaman ka lafiya masifan ba ta zo ba ita ta fi shiga da gudu tun da ka tuna Allah lokacin da abin yana faruwa Allah kai zai fara sunawa. Allah ya tuni cewa haka na bawa na wani azan lawa shi kullum yana roƙo na karwan a kan ba wani abu kai za a fara karewa kafin wanda yake cikin abin ya roƙi Allah in Allah in ya damu ya kare shi amma in za a yi tariya a ce to za mu kare kaza to Allah kai zai fara karewa kai shi Allah innahu la yansa man Ba ya manje da wanda ya tuna shi idan ka tuni Allah da damuwanka kai ɗaya a cikin zuciyarka an ka tuna Allah ta ambaci Allah to Allah zai sa a cikin tarin jama'a Allah ka ji kowa ana zaune baka nan a wajen ma sai ka ji kawai guda ya ambaci sunanka sai ka aiwa ni fa wani addu'a ka ba sai da ka yi ba limaza saboda ka tuna Allah kai ɗaya ka dubi irin ni'imar da ya maka da rahaman da ya maka kai ka kai kaza shi kuma sai ya tuna ka a cikin fi mala'i a cikin jama'a in kuma ka tuna shi a cikin jama'a ne ka faɗa wa mutane ga kiman Allah ga darajar Allah ga kuma na Allah Allah sai ya tuna ka gai kuma a cikin jama'a waɗanda suka fi wannan jama'an da ka ambace shi yawa to haka lamarin Allah yake saboda haka fa zukuru ne aibin ibada ce ku tuna wajen ibada da kullum kama kama talabtu kamar yadda na bukaci wannan a gare ku ku rubuta min akun azkurkum ni ma zan rinka tuna ku insha Allah idan kuna mun haka zan muku rahama zan biya muku ku zan gafarta muku zunubanku in haka ku aikata aiki na alheri wajen tuna Allah kowane lokaci wala ta furuni ko kai ku kafurce mu ku kafurce ku kafurce nan ku kafurce ma ainihin ni'imomi na da muku gode mu ni'imar da na muku ku gane cewa kowane irin hali da ka samu na ni'ima ba da balan ka bane ba ba wannan naka bane a a haka Allah ya gara mai baka daga Allah ne ka zura Allah kar ka zama kamar karuna da ya samu da ya samu dukiya Allah ya bashi dukiya ya sake masa dukiya ana magana ne na ai wannan na samu na samu wannan dukiya da ba bi ilimin indi wani ilimi na musamman a gare ne na tattali sana sun ga dama da Allah ne yake sai ya kore kun gane kamar ke san waɗannan mutane ne zuwa cikin hadisi wannan sun sa wannan ya samu dukiya da shi yana yana da kora ne a kansa mai kora kora ya cinye wasu kai gaba daya Allah ubangiji ya turo masa mala'ika mai kora irinsa ya ce masa kai yanzu haka kake da kora ta da kake da yanzu da kake so Allah ya maka babban damuwa a duniyar nan da ya babban shi ne kawai in samu lafiya in ga ko wannan koren babu a jikina ce shi ne damu ka yi to shi ke bayan da mai kake so ya dukiya ce za a yi ta to an ga ina da tarin dukiyar dabbobi gana ina da su a ce nan da kanan raguna na ibadiya ta yake ce to shi ke ne ga Allah ya baka shi ke ne shafa shi ai masa addu'a ƙora ya watsi sai kuma shi ya aka bashi abin da kinkiya aba su kaje ta hayyafa ya zama bala'in mai kudi kawai ta wannan shi shi kuma wannan makaho ne ina da to kai makaho da lissafin ka me ya damu ka abin da tsara da ma ayin da ido ido na ya fito kowa ya gani ni ma an gaishe shi to shi kenan ayi wannan bayan nan ba shi ku samu kuma dukiya kamar irin ko irin rakuma na wani na take ga sunan da ana zuci shi kenan ita ma da yayi addu'a Allah ya buɗa masa sa kuma aka bashi a mai shayarwa shi kenan kafin lokacin da dan sai zama to ya zama ya yi ji tafin harko mun akwai harko da tafin harko ga sunan shanu abin da rakuma babu iya sai kuma na ukun su mai kututta jikinsa duk bara su mai kututta ne shi ma in rukunsa idan kai fa bawa Allah mai damuwa kai idan Allah ya ga damuwa ne ga shi nan samu da fatan jiki na launi ne ya kyau kamar na kowa jama'a suna kyamata yace bayan nan kuma shi ya wani samu shanu da jeka Allah ya mata ya warkar da shi Allah ya warkar da shi kuma aka ba shi shanu suka zama masu arziki bayan ana cikin cin duniya ana hidima an ban shi da kawai bayan shekaru sai Allah ta ke turo da wannan malaika ya samu mai kora a kansa ya Allah bai ka ke na fi sabilillahi ga gari yayi zafi wuri ya rikice gashi mun ga ba shi ba lafiya a gari yasa mala ka tafi shi ma yayi yawa damuwa akwai nauyi da akai da yawa akwai nauyi kaza ban yi ba ya hakuri kawai da ya yace a duk wannan dukiya ya ta dukiya don ai haka ne mun gani daga iyaye kakaru kakan kakaru sai <laughs> ashe da ba kai da ba kai ne muke ganin alaman ka kana da kowa ba kuma baka da komai har Allah ya warkar da kai ba nan jabani ba ni ba tawo wani ciwon kowa ta na ku baka mun gurjari shaidin duniya ne kawai wannan kuma ni dukiya na na da ne iyaye na da kakaruna kuma na da dukiya yace to in kai kare Allah ne da kai yadda kake <laughs> muna da ko da mala'ika ya tafi Allah ko ya mai da shi inda da yake to sai aka zo kuma shi ma wancan mai mai mai abin mai ba mai kututa a jikinsa sai za ka zo aka masa ba sai ya ce a'a ya ce masu malam nauyi ya yi yawa ya shi shi kamar yadda kasar yadda masu arziki ke da yawan zu mutum yana nan da ma keken miliyon a gida ma fa gida wani wani ba da jimawa ya kai gaba wata da kuma bakwai ya zo yana ana cikin bakin ciki cewa an sace masa da daloli a gida a gida ma ya ce to yi lafa dama wasan kan da wani kudin da ya dama wasan kan da wani kudin ba yanzu da za ka je gun da kake ga mas'ala na riyal ɗari na dala ɗari ya taso sai sai makarantar duniya allah na babu ba su ne jin ba su da jin wanda san dariya za su rantsuwa da Allah wallahi babu zai su kama ka damuwar da har sai ya dame ka wallahi har ka kalle sai da zaka yi ko wani mai arziki ka san nawa ran suna sai dai mu yi wa'azi ko wa'azi in ta shafe ka ka gani. wallahi tallahi mai arziki ne mai unace maka mai arziki ne ba wani wani shakwa ciki na yankin abin nan amma ya ba ni dan haƙƙi na da na masa wahala in ka ji irin furolan da ya kawo ina shi ne da kuma ya sa rantsuwa murana a kai ni karanta da jikin sanyi na tsaye na karnin shi ne ya kuma ba wani abu nau'i ne na rashin guriyar Allah to haka shi ma mai wannan ba ka tuna rashin tuna Allah ne ka ga mai wannan baras shi ma fa abin da ya faru kenan yace ai daga can tun daga can Allah ki ba ki an ji sai ba lafiya ba sai ka san ka kana da kudin ta kwana wani kwanan baya can can wani lokaci ko ba ka da kawai kana talaka su kai ina ban ta wani kudin ta ba kudin ta aina dukiyar nan ko da kake gani iyaye ne kai iyaye kakan kaka na ma'ana mai arziki ne har aka zo kan kaka na aka zo kan ubana ni ma na gada to da aka da duka wani ya hana yi. <laughs> shi ne ce to idan har abun da take faɗa gaskiya ne ka tafi eh, ya ga Allah mai da kai inda in ka yi ƙarya Allah mai da kai inda kake shi ke nuna ya koma to sai aka zo kan makawo shi makawo aka ce mutum zai ce masa bawon Allah ne kiri hanya jari ya abin nan ya faɗi muna cikin damuwa a taimaka fi zabilin layi da shi farko mun ce fa duk sukan zo musu a siffan su ne shi ma makahun ya zo masa mala'ika yakan zo masa a siffan yadda kake za in ne sai da haka sai ya zo masa shi ma makahu sai ce bawan Allah ka shiga cikin shanun nan ba zan ijayayya da kai ba ko wani minti ya kan duk abun da ka ba da haka nake Allah ubangiji ya taimake ni ya mai da ni wannan hari ya bani ido na bayan ya bani ido imamin da idanun kuma ya bani dukiya shiga ka ɗibi abin da yake faɗa sai za ka ɗauka wallahi ba ba zan taɓa jariya da kai ba ita je ka rike dukiyanka kai ka ke gara ba da Allah ya maka to wannan duka tazkuru ni dinnan ɗaya eh, bangare shi ne ku tuna Allah ka rika tuna Allah irin ni'imar da ya maka ka rika tuna Allah duk wani bakin taimakon da aka yi masa, Allah ya masa in wani ya zo gare ka ga wannan shi za ka yi ya ka samu mutane da yawa a gwamnati taimakon su aka yi aka bi tausayin su aka ba su appointment amma a yau waɗanda kuma shi ya sani gidansu ba su da galibu babansa da mamansa da yan ba su yi zan samo maza matsayin ba wanda bawan Allah ya tausaya musu ya ja su ya ce gashi nan sun kuma zama wasu ma wallahi ka je musu ka ce ranka da ne ga yaro na daya shi ne gona daya a gare ni ba ni da sai ma gari na ai amuru ba hani ai sai ya haƙuri kawai ke haƙuri wallahi ran da ne ni ma haka ne da makaran tsuwa ya ce maka babu sai ka je ya gama aikin bai ɗauki wani mutum mai kirki guda ne ba wallahi tsallai sai dai ƙannin yan matansu da sauransu suke ɗauka nan, kuma da aka samu yawancin su daga bankuliya kana son su suna son su nan su zo dalin da fara ina da ina da na guda ɗaya ba dan fiye da haba to ya amfani mu kuma me ya amfani zamantakiya An kuma bai wannan ba ga makwabcinsa ga bakwansa da kazanka dakunan su ruwa ya rushe wallahi ba zai iya dauki ba zai iya ya dauki dubu kaman biyar ko goma ma ya bazu cewa ku je ku gyara hanyar ruwan nan ku je ku gyara ɗakin nan ba amma za ta zo mata masa Cewa masa to dole ai akwai damuwa fa ruwan na ya bata ɗakin baba a ah, to a dole ku je da tun tun tun da zata turbe sai yi eh, irin eh, eh. sannan kuma ne ba a bashi estimate ya zo a bashi gyara to haka su rashin tuna fara idan har kana wani har Allah ya taimake ka Allah ne ya taimaka wani zo ya yasa ka za ka yi misali ba ka san ko ba ka dalili wani ba Allah ne su kai ana ɗaukar imagination sai zo ana ɗaukar kansa cikin ka ba wa wani kawo ɗan kaɗai da Allah to wannan ɗan ya ne ya zamanto ainihin babba har sai ya gama in ya gama aikin bai yi wata hanya ba bai yi wani dalili wanda wani zai samu ya shiga ba kaga bai tuna Allah ba kuma ya shiga cikin damuwa kuma zai tsare a cikin masifa kun gani shi Allah kake gani irin wannan abin 80 to 90% in sun gama aikin ba su yin wata uku sai sun fara zuwa awu magana hawan jini ba su wuce kafin su kai awa shida kafa kafa yana tafiya daban hannu yana tafiya daban haka abin na yake kasancewa don ba a kulla alheri ba da haka jama'a ku gane tuna Allah ka yi gaskiya shi yake taimakon ka idan Allah ya taimake ka ya baka wuri ya baka ni'ima to kai ma kuma ka tuna na baya shi Allah yake fara fazukuru ne a zakoku ku tuna ni ko ne ma zan tuna ku tuna abinda duk wani aka muku na alheri kuma ku yi ma wasu shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa saurara ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was sala inna Allaha ma'a sabirin farko ana son mutum a gida dole a zamanto mai haƙuri ka to mai haƙuri da jama'a kada ka zanka ana ganin ka an ga tashin hankali komai aka maka baka iya ta yi haƙuri a kai a cuce ka baka iya ta yi haƙuri kuma kai in a same ka da matsaloli da dama in ba ka da haƙuri ba za ka iya bin Allah yadda ya kamata ba a yanzu kuna ga azumin nan ma da muke akwai da yawa wanda ba su azumi kuma lafiyar su kalau menene ba za su iya siya hakuri yunwa ba ba su iya yanzu wasu da Allah wani ya ba su duniya ana azumin nan ina ba su labari azumin yana kamawa to su kan wasu sukan yi amma za su ɗauki matansu da 'ya'yansu su tafi can ƙasar da ake sarki babu wani wahala su je su gama azumi in azumi yin su da wato haka wannan ni'ima ne dalika faradullahi yutihi man yasha amma wasu za su gudu ne gaba ɗaya su bar ma ƙasar su tafi can su hola tun su wannan yunwan ba za su iya ba akwai su tsaya wallahi manya ne mutane ne amma ba su yi azumin ba kuma ba za ka yi hakuri akan bala'i ba in bala'i ta same ka ana so ka daure ka firje ka jirje kai hakuri babu abin da zai zo maka na masifa wai a zamanto ba jarabawa ne daga Allah ko Allah bai san da shi ba wani hadisi duk da hadisin da ifi ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam suna zaune da Aisha sai cikin latan mutu sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Aisha ta ce a fitin lamma mutuwan fitin kana irin irsi da Allah sai ya ce ai duk abin da ya sani ka musiba ne to rubuto hadisin haka zaran hadisin yadda yake eh, abin da bata inganta ba amma akwai hadisin kuma waɗanda suke karfafa irin wannan ma'ana saboda haka komai ne zame ke bata maka rai komai in har zai bata maka rai a gidan duniya ya cutar da kai to wannan abin masifa ne sai ka yi haƙuri babu maganin masifa sai hakuri ina ka da ba za ka iya zama da ka ba ba za ka iya zama da ka ba ba za ka iya zama da mutane ba anguwa duk sai a ga tsare ka ce kai kana faɗa da wannan kana faɗa da wannan wa sai ka faɗa da <laughs> wallahi haka haka halitta wasu yake bayan da haka Allah ya kuma yi su to wannan hakurin yana da muhimmanci ka rinka hakuri akwai komai ne za a rinka kuma ku rinka koya daga ɗabi'un yan wanku in kana tare da wani aboki ko abokina muna yara shi Allah sai yi shi da haƙuri sai mu je a taba mu ni in jiyo riga zan yi dambe sai kuma shi ne ba ni haƙuri to haka dai haka haka sai na ga cewa wannan mutum to ya ne wala na fara sha'awa halin nan ko da wani abun zai ba su mun na koyi daga gare ni kuma zan yi haƙuri <laughs> ina fatan kuma inda to ana yin haƙuri duk haƙurin kuma aka ce ba ya zuwa kai da alheri duk abin da ka yi haƙuri a da shi shi ke wato kadin halimu an ya kuna nabiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce kadar halimu mutum mai irin an aka ce halimatu wato mace mai yawan haƙuri halim mutum mai haƙuri akwai daga cikin suna da alhalim to shi annabi ce mutum mai yawan haƙuri yi kusa a ce masa annabi saboda faɗa a gure ta a cikin da kana gani Allah ma ya ta haddasa kaɗan da har tsaya ya yi magana kan wani abu kaɗan ne ba ruwansa ka su shi ma kaya wa kai na kallon ka shi ne aka ce ya ayyuka da gina amonu inu da sauri ya ku mutane ku nemi taimako a wurin Allah da haƙuri zan bala'i ne Kai kawai da ka fara ka fara addu'a addu'an bala'in ba ta kawo ka mu ne da abun ba na ta roƙon Allah mun duk wuri ba inda ban yi mana roƙon Allah to annabi Musa ya roƙi Allah akan Fir'auna yayi haƙuri ya roƙi Allah Allah da halaka mun da Fir'auna saboda yana cutana kai ka zalira ce zan addinin ka kaza kaza Bayan Allah bai an sa masa addu'a ba sai ban shekara arba'in in kai ne za ka yi sai ka ce gaba ɗaya ba ka na roƙi Allah abin bai yi ba <laughs> to ba sa ba da ni Ka yi ta haƙuri, ka yi ta addu'a wallahi annabi ce za ta ajiye kar ku gajiya da addu'a saboda ka kar ku gajiya da hakuri akan matsala ta faru babu abin da ya fi karfin Allah ka ci gaba da addu'a kawai Allah ya san lokacin da zai saka maka ya biya maka bukatan kuma a daidai shine ku nemi taimako a Allah da samarin da wasu za su da yawan sallah yawan nafil bayan ka yi farin zan to kai da yawan nafila ne wannan shine annabi ya umarci wani mutum ya zo same shi yake ce masa ina so in kasance tare da kai aljanna sai ce ka kasance tare da mun kusa da kai eh, kusa da ni ya ce to ka zanto mai yawan nafila a ilimi yake ka taimake ni da yawan nafila to shi kenan kaga abin da yake so kenan ka san da yawan nafila yana da ma'ana sosai wani in yayi farin da shi kenan ya ga ya gama kawai to ka samu ka samu dan kare mana inna allaha ma asabiru kun ga Allah ma ce yana tare da masu hakuri ne in kai hakuri akan lamura Allah sai ya turje ka wala ta kulu ko wala تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يعني صح. wala ta ƙulu ka ku ce liman yuktal fi sabilillahi amwata waɗanda an ka kashe su a ainihin gun yaƙi yaƙi na mu'araka amwata ka ku ce musu matattu a bal haya suna nan da nan su a wurin Allah walakin ruwan ku ne kawai ba ku sani ba kun gani Eh, shi an abin nan yaƙi na jihadi shi ne wanda yake za ka je na farko ka je ka yaƙi saboda Allah saboda ɗaukaka kalman Allah na biyu ana yi ne idan ya taso in bai taso ba ba a yi nasa misal na farko idan an ɗin sun ƙi su ku kuma na bayan sun ƙi su ku ku ne kuma kuke da ƙarfi ku ne kuke da za ku gwamnati tana hannunku nan ma ba a ce ku ne ku kama su da yakewa ba sai ku tura musu da ainihin wanzan abin nan sakonni ku ce da su su bar addinin da suke da ba dai ne ba ne ku zo ku bi addinin musulunci in suka ce su ba za su bi addinin musulunci ba to shi ke ku je ku yi ta addinin in ma bautan mutunci ne ku je ku yi in ma me ku je ku yi amma kowane shekara za ku dinga kawowa haraji jizya kuna bayarwa don a ƙarfafa daula da shi nan ma in suka ce ba za su yi ba to shi ne sai ku yake su khalibun alwani maza a cikin mazaji shi in ya je ya rubuta musu wannan magana ya tura musu ya kan ƙara a ƙasa ya ce to idan kuka ce ba za ku yi ba to ku sani ina tare da waɗansu zarata tare da ni waɗanda su kullum suna so su ba suna kabari ba a duniya suke ba wato ma'ana rayuwar duniyar yana musu kunci to mutum da kuma yake so ya zo ya zama yana kabari za ka zo ka yi fara ta shi ne ai shi kun fara fadan bai son faran kare ne dun bai cimma buri ba idan <laughs> ba ina tare da ban mutane wanda suna so su samu kansu a kabari kullum ba wai su rinka zo wala a gidan duniya ba ku ji wani waɗannan mutane ku dawo ku ba da haɗin kai kamin wani alwalin kenan sai mun siyo filla takobi daga cikin takobin Allah su ne ainihin mutanen da Allah su annabi rahama ya yi furuci akan akan darajarsu da sauransu waɗannan wa'annan sahaban da sauransu ma ka ga wani yaro a fili wai shi ko salati wai ba zai ba sahabai ba in ya ji Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko me sahabai in ba su cancanci salati ba ba su cancanci a musu wannan addu'a ba ko kuma ba sani ba ne sai da muke shigo Allahu salli ala Muhammad wa ali Muhammad shi kira amma ba za ka taba kaji sun ce wa sahabi shi ba wai sahaban nan ba za ka fi salati ba mutanen da ku dubi irin su Khalid da wani ko suna musun duk wahalar da suka yi yakin nan ne ko suna wahalar cewa badar din nan da aka je aka yi ta wahala ba sahabai suka yi bane ko suna tsammanin uhudu ba sahabai bane ko suna tsammanin Hunai? ba sahabai bane ko suna tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bar gidansu da matansu da ƴaƴansu sun bi annabi a garin madina ba shin su waye so ka musulunci a kasashen rasha mun ka musulunci har yazo a nan egypt ya zo sudan har idan ya zo najeriya wallahi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin batan kokolwa ne wani irin batan basira ne ba za ka ga kiran sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam har kana ma tuhumar su da wani abu tana ganin ba daidai suke ba kai kuma kai ma Allah to duk wanda ka so shi ne ne ma Allah me ya yawa musulunci la hawla wala quwwata illa billah Allah ka shirya da mu ubangiji Allah ka sa jama'a su gane Allah ka sa jama'a su gane Allah ka sa jama'a su gane ai ita gaskiya take wannan na da ba ku tarihin yana baka hira da wani lakcara wannan lakcara yana a madina ba. wallahi yana yana yana lakcara yake mun shi lakcara ne a a Iran a university da turanci muke magana da yaji an fara mun turanci ne sai yaji turanci na dan iya haka to shi kenan sai sai muka yi hira gobe ba muka zo muka haɗu shi kenan sai fara kamun ya fara zagin mutanen saudin tukuna gwamnati zai don jama'a komai da mun za kuma sai fara extending yana condemning ainihin sahabai indirectly ne na ce masa tudu Allah ina da muda ne ni abin ya dame ni yace ne. na ce ka yadda wannan masallaci ne mai daja a gidan duniya na nawa ce na biyu na ce to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ka da ba wanda ya fi shi daraja ce ya yadda. ce yanzu ina yake kwance yake yana nan ana a masallacin a gefen nace alhamdulillah wane ne kusa da shi sai ya shiru ce a ah, wane ne a jerin kusa yake abubakar nace sai wace sa umar Mace kuma mutanen banza kenan mutanen da za a zarge su Shi ne Allah ya ɗauke su ya bari har ma gawansu ya zamanto kusa da nan manzo wanda ya kowa daraja a gidan duniya kuma a cikin masallacin da ya fi daraja na biyu a duniya a bar gawansu a wurin Allah kuma yana tushe mai tsarki ne ba ya son abin da yake ba na tsarki ba ba ya son kafiri ba ya son wani abin nan wai amma ya bar gawan abubakar tare da manzon Allah kana cewa assalamu alaikum ya rasulullah a duniya wanda za ka fara masa assalamu alaikum ya abubakar sadiq nan kuma assalamu alaikum ya umarul faruq su ne fa a ɗaki a ɗaki mai daraja na du a gidan duniya na biyu tare da wanda kuka ce ya fi kowa daraja ko kuma ka zo ka ce wai da kuma ke ce guda ba ka ganin kimin waɗannan mutane kana wani abu daban sai a rika sa duk waka kawai ana zagi ana kaza kaza kaje ayi kaza ayi kaza da ba su tani Allah in Allah ne sauka kin yace mutane wani abu yana da bin fa sai ya tafi Allah da gobe zai zo ya mun cikakken bayan ci Allah ya Allah kai wallahi gobe na zo na zauna a wurin har na gaji ban nashi ba Allah ya muke mu gani muna da irin wannan kukan kun shaɗu a gane ne muna da jama'a muna so kullum a bi gaskiya menene Qur'ani yake menene hadisi ce. ta ina za a samu ka samu tsira in baka fita farkin da waɗannan suka yi ba ta ina ne babu to shi ne aiki cewa mene mene na yi abin amon ko bal ahya um hmm? bal ahya umma yakin la tashur yace ahya um suna nan da ransu yawwa ahya'un um suna nan da walakin ta suna sai dai ku ne ba ku san suna nan ba waɗannan da suka mutu a suka yi jihadi fi sabilillah to ubangiji Allah ina ganin anan za mu tashi Ya yi wa musulmi inda muka ta inda za mu tashi a gaba mu karasa akan mazu ana akan magana kan hakuri ne ko wasu ne bi sarri da kuma aka ce aka dawo akan waɗanda suka yi hakuri har aka kashe su suka yi yakin suka daure har aka kashe su a gun yaƙi, to fa ba mutuwa suka yi ba suna nan da ransu wajen ubangiji to wannan shi shine ke yi za mu ci gaba da kuma menene sakamakon hakurin zai jawo maka masifa za su zo muka ana bukatar da ya hakurin su allah ta mu dace wanda makamara daidai allah ya ba mu lafiya mu maka yin kuskure allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa Allah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk